أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد لا mu tashi darasi na 64 a مقدمة العزية na بير izziya yau hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 wannan rana ta yi daidai da 26 ga watan biyar na shekara ta 2012 ta miladiya wannan darasi namu shine zai to darasi na biyu a cikin wato babi na uku na wannan littafi shine babin zakka wannan shine darasi na biyu na wato zakka mun yi darasin farko a makon da ya wuce wanda a ciki muka yi bayanin ma'anar zakka da hikimar shar'anta ta da kuma wato fa'idodi da ke cikin fitar da ita sannan kuma da bayanin sharuɗan wajabcinta wato waɗanda take wajaba a kansu za mu ci gaba daga inda malam ya ce fanifabu zahabi 20 dinara wato shine bayani akan zakar kuɗi zakar kuɗi wadda malamai sukan kira zakatun naqdain ko kuma su ce zakatun zahabi wal fidda wato zakar kuɗaɗe ko kuma zakar zinare da azurfa malam yace fa nisabu zahabi 20 dinara nisabin zinare dinari 20 annifab abinda ake nufi da nifab shine gwargwado ana ambatan nisabi wajen dukkan wani mikidari da shari'a ta kayyade shi kama ana ambatan a wajen zaka ana faɗan nisabi a wajen mikidarin abinda idan mutum ya idan tsarawo ya sace shi za a yanke hannunsa ana ambata ana ambatan nisabu sariqa haka zalika ana ambatan nisabu nisabu sadaq nisabin sadaki wato shine gwargwadon abinda shine akallan abinda zaka iya bayarwa domin ya inganta cewa sadaki an biya shi an cika rukuni daga cikin rukunnan aure to duk abin da kaji shari'a ta kira nisabi shine miqdari ana ambaton nisabi a babin zakka da kuma a babin sata da babin aure da babin diya duk ana ambaton an-nisab to yace nisabu zahab nisabun zinari az-zahab abin da ake nufi da zahab shine wannan ma'adani sananne mai kima wanda ake hako shi daga ƙasa wanda da shine ake amfani da shi a matsayin ɗaya daga cikin jinsin abubuwan da ake amfani da su a matsayin kuɗi annaqad shi ne abin da kake miƙawa domin ka sai abubuwa duk abin da shi zaka miƙa don ka sai abu shi ake ce masa annaqad a cikin ciniki da ake yi ba cinikin ba ni gishiri in baka manda ba ciniki wanda zaka ba da annaqdu ka karɓi almanƙudu abin saye to da da kuɗi ake yi shine ake cewa annaqd to zahab yana ɗaya daga cikin annaqdain yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bayar da su a matsayin kuɗi wanda shine ta hanyar sa ake sanin wato kimar ake kimanta abubuwa da shi in ana so a san kimar abu to za a kaddara shi ba za ka ce ba za ka kaddara in za a ce kimar gida ba za ka ce kimar wannan gida shine buhu buhu buhu dubu na alkama ko buhu dubu ɗari na shinkafa a'a sai kai amfani da zinare ka ce kimarsa wato zinare kaza ne wannan shine asalin takdiri wanda annabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ana yi a cikin al'ummar sa a jahiliya kuma yayi ikirarin su musulunci bai zo da nasa bugun kuɗin ba bai zo da nasa nau'i na kuɗi ba kuɗin da ake amfani da su a zamanin su ne na zinare da na azurfa shi aka yi ikirarin su to kuma a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajabcin zakka wanda bayyana wajabcin zakka dinnan shi ya tabbata eh, cewa akwai akwai zakka wato waɗannan kuɗaɗe ana fitar musu da zakka domin su dukiya ne dukiya ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakka ana fitar da ita daga cikin dukiya ne to da aka wajabta zakka a cikin zinare wani ya nuna kan cewa zinare yana daga cikin zakka ya to yana daga cikin zakka saboda shi ne yake bada miƙidarin kuɗi shi ne yake bada ƙimar kuɗi to abinda ake nufi kuma da zinare a nan ne da shi kuɗin wato silan langwal wanda ake amfani da su a zamanin annar sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma jinsi wanda ake ce ma jinsi na mafi kaskanta a cikin ake ce masa addinar ake ce masa addinar to shine muke cewa zinare mu asali kalmar dinar ɗin larabci ne muka mayar da shi hausa muke cewa zinari sai muka mayar da amma sai muke amfani da zinari a matsayin shi kansa wato a shi ma'adanin na zinaren wanda daga shi ne aka yi dinari din addinar shi ne kamar silan silan da aka buga na gwal shi yasa za ga akan ce silallan gwal kuma wajen azurfa a ce siyar san azurfa to na gwal shi ake ce ma dinar na azurfa shi ake ce ma dirham kowanne yana da mikidarinsa to nan ya ce a zahab ya haɗa wannan dinar ɗin da kuma gwal wanda aka wato da kuma gwal wanda aka mayar da shi sanda aka mayar da shi wato a narkakken gol sanda sanda wanda mutane suke ajiye kudin wanda za ka gani a cikin bankuna a bankuna musamman manya-manyan bankuna na duniya za ka rinka ganin wato suna ajiye kudade suna ajiye dukiya a suna narkakken gol wanda aka narka shi aka mai da shi kamar irin sandan sabulu in an san sabulu mai sanda aiko irin na wanka irin na wanki din nan na da mai tsawon na wanda ake daddatsa shi to kusan iya tsawon sa haka iya tsawon irin waɗannan gwalagwalai din suke eh lango lango kuma taɓa jin wannan hausar ba to ga wata fa'ida sunansa a hausa lango eh, ba langa ba ke lango ba langa lango to irin wannan zinaran ya haɗa wannan shi ma akwai zakka a cikinsa da kwanuka da aka yi su da zinare wato shine kamar cokula da kwanukan sha da kwanukan cin abinci da tasa wadda ake fita zinare duk ta shiga ciki ana fitar da zakkarsu amma banda zinare da aka sassaƙa shi aka mayar da shi kayan adam mata kamar awarwaro na hannu kenan kamar ɗaukunne kamar a ƙawanya kamar sarƙa kamar wanda ake sawa a hudar hanci makamantan waɗannan na adam mata duk da zinare ne amma shi ba shi ma ne yake nufi a nan ba domin shi wannan wata matsala ce daban wanda zamu zo zuwa a cikin zo bayani akan ta shin kayan adam mata na zinari akwai zakka a cikin su ko babu zakka waɗanda nake kidda mana kidaya mana dinnan su ittifaqan akwai zakka silallan gwal da lango na gwal da kwano da tasa ta gwal duk waɗanda kuma gwal wanda yake haƙaƙƙe wanda aka haƙo shi daga ƙasa ma'adani kamar wanda za a ga a zamfar suke zuwa suna ciro shi ɗin nan shi ma akwai zakka a cikinsa sai dai sharaɗin zakkarsa ta sha daban sharaɗin zakkarsa daban ce da sharaɗin zakkar kuɗi za mu bayanin sharaɗin zakkarsa saboda haka da ya ce a azahab ya haɗa waɗannan ya ce ishiruna dinaran miƙidarin nisabin zakar zinare gwal Shi ne dinari ashirin to ya za mu gane kimar wannan dinari din a dinar ba mikidari ne na shari'a ba shari'a ce ta kawo shi ba kamar yadda na ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu a makka ana amfani da dinari silalla na dinari wanda yawanci a kasar rum ake buga su a ƙasar syria domin cance hedikwatar daular rum su ne suke amfani da dinari su su suke buga silallan gwal wato silallan gwal da shi mutane ake amfani da shi a cikin kasashen larabawa haka kuma ana amfani da azurfa wanda ita kuma azurfa a daular farisa ake gina a can ake yin siyastan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zo ya samu wannan dirhami da wannan dinari haka zamanin khulafa'ur rashidin har daular rum ta fadi daular farisa ita ta fara faduwa a zamanin sayyidina umar daular rum ita ma ta faɗi, ita ma a zamanin sayyidina umar kwatar musulunci a lokacin banu umayya ta koma can Siriya, to lokacin sarkin musulmi a cikin daular banu umayya abdulmalik ibn marwan shine ya tattara duk sagwal da ake da su wanda aka yi su ake amfani da su a cikin a lokacin jahiliya har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sai musulmi suka buga nasu bugun kudin na farko aka yi addinarul shar'i addinarul umawi aka yi dinari na daular musulmi wanda aka buga shi wato sulallan gwal na dinari na daular umawiya aka soma amfani da shi ya zama to wannan shi ne dinari da ake rataye hukunce-hukuncen shari'a tare da shi to wajen sanin miƙidarin wannan malamai sai suka bincika gidajen tarihi gidajen tarihi na daular na wato kasashen turawa sai da suka samu irin wannan sunan gwal din wanda a zamanin abdulmalik bin marwan aka gina aka buga shi shi kuma abdulmalik bin marwan da yake malami ne kuma tabi'i ne a lokacin tabi'ai yake sai da ya tara malaman sahabbai malaman tabi'ai da wanda suke sura daga cikin sahabbai aka tabbatar da kan cewa wannan miƙidarinsa miƙidari ne wanda yake shari'a ta yarda da shi to da malamai suka auna nauyin wannan dinari wanda aka buga a zamanin abdulmalik ibn marwan sai suka gano nauyinsa a wato miƙidarin nauyi yanzu na a miƙidarin nauyi na a wato gram da da kilogram ya tashi gram 85 ya tashi gram 85 an gane giram 80 afon giram hudu da rubu'i giram hudu da rubu'i giram hudu da rubu'i shine dinari daya saboda haka dinari 20 ya zamanto giram 85 saboda haka nisabin dinari shine giram 85 an fahimta an rike ko ba a rike ba dinare na shari'a nawa ne nauyinsa giram hudu da rubu'i wato shine giram hudu da kashi ɗaya cikin hudu shine in a lissafi ne na yanzu zamani a lissafin decimal za ka ce wato hudu hudu da dugo ashirin da biyar a lissafin decimal kenan wannan shine dinari ɗaya na shari'a silai ɗaya na shari'a shine giram hudu da ɗigo ashirin da biyar to idan misali kuma an ce dinari ashirin to dinari ashirin in ka yi ashirin sau hudu da ɗigo ashirin da biyar abinda zai baka shine tamanin da biyar ashirin sau hudu da dugo ashirin da biyar daidai yake da tamanin da biyar saboda haka gram tamanin da biyar daidai yake da dinari ashirin wanda yake shine nisabin zinari an fahimta to a saboda haka idan kana da silalla na gwal da nauyinsu ya kai gram tamanin da biyar zakata waje ba a kansu sun cika sharaɗin misali shari'i na farko kenan na misali na'am a za mu zo shari'i na biyu ɗin wa nisabul wariqi nisabin azurfa ana ce ma alwariq ana ce ma azurfa alwariq asarin saboda yanda ake mai da ta zamanto kamar takarda zamanto damammiya mi'ata dirhamin dirhami 200 ne dirhami 200 to shi ma dirhami da aka kiyasta da aka kiyasta shi sai malamai da aka je aka nemo dirhami da yake an yi amfani da shi a can zamanin da a zamanin jahiliya da kuma farkon musulunci irin dirhamin da aka samu a gidajen tarihi ya nuna kan cewa nauyin guda ɗaya shine wato giram biyu da kashi eh, gram biyu da casa'in da ɗari tara da saba'in da biyar gram biyu da ɗari tara da saba'in da biyar na'am eh to idan ka yi wannan sau ɗari biyu sai ya baka nisabin azurfa gram ɗari biyar da casa'in da biyar misabin azurfa giram 595 saboda in kana da azurfa da nauyin siyasta na azurfa da nauyin ya kai giram 595 to nisabin zakka sun kai nisabin zakka ta cika sharaɗin sharaɗi ɗaya daga cikin sharaɗin ba da zakka wannan bayanin miƙidarin nisabin nake yi kuma akan zinari da azurfa mutuwa a hankali a za mu ce watakila yanzu duk mutane za su ganin ai wannan duk labari ne mu ba azurfa gare mu mu ba zinari gare mu ba mm. <laughs> a dalilin dalilin nisabin zinare shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali ya ruwaito cewa duk wanda yake idan kana laka 20 dinaran wa hala alaiha alhaul fa fiha fafiha nisfu dinar in kana da dinari ashirin kuma shekara ta kewayo a kansa to akwai rabin dinari a ciki kuma a dangane da azurfa a hadisin abu sa'idin al-khudri muttafaqun alaihi yace wa fi kul wa fi wa fi wa fi وفي ليس فيما دون خمسه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقه ولا فيما دون خمسه خمس اواق من الفضه صدقه باب zakka كان ابن da yake koma bayan ukiya biyar kowace ukiya ɗaya kuma dirhami 40 saboda haka ukiya biyar dirhami 200 kenan wannan shine nisabin azurfa asalin nisabin azurfa da na zinare duk daga hadisan manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alai to nisabi sharaɗi ne na zakka babu zakka sai wanda yake da nisabi domin nisabi shine yake nuna isar wadata ga mutum wanda yake ba shi da nisabi wato wadatarsa bata isa ba ko da ya iya biya bukatunsa ya iya biyan bukatunsa amma bai ajiye ba shi da kuɗi waɗanda suke ajiyayyu da suka kai nisabi ya nuna kan cewa har yanzu ba mawadaci ba ne eh har yanzu a'a ba za a ce muftaji ba ba dai mawadaci ba ne ba dai mawadaci ba ai ka san akwai wanda yake muktafi ba yabo ba fallasa ba wadata ba kuma bukata al muktafi kenan akwai kuma fakiri akwai kuma wanda yake gani mawadaci to dan wanda yake ba shi da wanda yake ba shi da bukata a wanda yake ba shi da wadatar da zai iya ajiye misali amma ko ba shi da sifar talauci ba za ka iya ba shi zakka ba ko ba za ka ce zakka ta waje ba a kansa ba to a sannan sharadi na biyu yace sharadi na biyu wanda malam ya ambata ya ce walwajib sai da ya bayyana tukunan idarin zakkan sannan ya bayyana sauran sharuɗin yace ce walwajibu fi zalika rubu'ul ushir wajibi da ake fitarwa fi zalika a cikin wannan wato a cikin zakar dinari da azurfa shine rubu'ul ushur wato rubu'in kashi ɗaya cikin goma shine kashi ɗaya cikin arba'in kenan ka kasa dukiyar kashi arba'in ka fitar da kashi ɗaya shine zakka kashi talatin da tara duk naka ne kaga rabon Allah Allah bai maka zalunci ba arba'in bai ce ka raba shi goma ba ka shi ɗaya hmm? kamar yadda yan kwangila suke 10% shi bai ce 10% ba ka raba shi goma ka ɗauki tara ka ba shi ɗaya a shi cewa ka raba shi arba'in ɗaya ka bayar da shi zakka haƙƙin Allah talatin da tara kuma naka ne kashi ɗaya cikin arba'in shine wajibi a cikin wannan shine yanzu a lissafin zamani ake cewa wato percent wato kashi biyu da rabi cikin ɗari kashi biyu da rabi cikin ɗari tunda yawanci a cikin calculator akwai percent kowane lissafi za ka kasa in ka iya a cikin kalkuleta musamman 'yan kasuwa sun san amfani da patent ka buga duk abin da za ka buga na lissafin ka kana danna patent sai fitar maka to in patent kake so na zakka kashi wato patent biyu da rabi kenan 2.5 percent ya ce idan balaga haulan kamila idan ya kai shekara cikakkiya shine alhaul alhaul shine shekara wato ya ta shekara ta kewayowa idan dukiyar idan wannan kuɗin ya kai nisabi kuma ya zamanto ya kai shekara daya wa kana milkan kamila kuma ya zamanto mulkin mutum ne kuma mulkin ma cikakke to kaga da yace mulki kaga ya fitar da kuɗin da aka baka ajiya da suka suka kai nisabi kuma suka shekara a wajenka baka da kuɗi amma an san kai amana kai amini ne mutane suka ɗauko kuɗaɗen su suka zo suka ajiya a wajenka wajen miliyan biyar kana ajiye da su ko kai dan canji ne an san kullun kana da kuɗi aka dawo maka miliyan biyar aka ajiye a cancinka amana suka shekara a wajenka ba za ka ba za ka fitar musu da zakka ba don ba mulkin ka bane ba mulkinka ba ne haka zalika a idan ya zamanto mulkin naka ya zamanto milkan a kamila cikakken mulki akwai abin da za ka mallaka amma mulkinka ba cikakke ba ne me misali ka mallake shi amma mulkin bai zamanto cikakke ba tabbatacce na'am eh partnership a mulkin ka cikakke ne mana eh? na'am in suna wajen bashi a hassan kana da kuɗi amma suna hannun mutane kana da kuɗi baka da shi ko ba haka ba kana da kuɗi baka da shi ba za ka je baka da shi ba tunda ko bayan mutuwarka haƙƙi yana nan akan mutane za a biya ba ka ce kana da shi ba tunda ba su shiga hannunka ba hmm? saboda haka kuɗin don haka wanda ake bi bashi wanda ake bi bashi ba zai fitar da zakar dukiyarsa ba idan ya zamanto kan cewa bashin ai wanda yake bi wanda yake da kuɗi sun kai misali amma kuma yana bin waɗansu bashi kudin suna wajen wanda ake bi bashi ya riga ya bayar da su bashi ko kuma shi kansa ana bin sa bashi ya zamanto bashin da ake bin sa idan za su gama da wannan kuɗin gabaki ɗaya ka ba ta hau kansa ba haka zalika bawa abin da ya sa watakila ba mu kawo wannan misalin ba sai dai gan zama a cikin fito tun tunda ba mu da bayi yanzu bawa da yake da dukiya dukiyar ba saba ce ko sai uban gidansa ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ba'a abdan lahu malun fa maluhu lil illa an yashtaritahu al mubta wanda yake da bawa sai ya sayar da shi wanda ya sayar da bawansa kuma alhali bawan yana da kuɗi yana da kuɗi to dukiyar ta shi uh, ubangidan ne da ya sayar da bawa sai dai idan wanda ya saya ya ce da sharaɗi cewa da shi da dukiyarsa din na saya saboda ka kaga gama don haka zakka ba ta waje ba akan bawa tunda dukiyar ba ta saba ce ba shi da milkan kamila ba shi da almilk alkamil to kun ga sai aka sharɗanta sharaɗai guda uku na zakka na farko nisabi na biyu alhaul kuɗin su shekara na uku ya zama kan cewa mulkin da mutum yake da shi na dukiyar cikakken mulki ne wato ma'ana babu bashi ba bashi ba ne a hannun mutane da ya je bayar a hannun mutane suna nan tare da shi to a cikin sharuɗan nan akwai dukiyar da ita ba a sharɗanta mata waɗansu daga cikin waɗannan sharuɗai shine ma'adani ma'adani idan mutum ya je yana haƙo ma'adani kamar mutanen da suke harkar mining mutanen da suke harkar mining suke zuwa zamfara suke zuwa jos suna harkar mining ba wani mine ba wani ma'adani da ake fitan masa da zakka sai zinari da azurfa amma don ka je ka haƙo tantalite ko ka haƙo kuza ko ka haƙo menene duk sai in ka sayar kuɗin sun yi shekara ɗaya shi za ka fitan masa da zakka eh ko dutse amma zinare da azurfa in dai ka fito da su daga in dai sun kai nisabi in nauyin su ya kai gram 85 na na zinare in kuma azurfa ce nauyin ya kai gram 595 to kana fito da su ba sai ka jira shekara ba a lokacin za ka fitar da zakar su don haka wannan sharadin da muke ambata sharaɗi ne na zinare da azurfa da suke ba na ma'adani ba amma in ma'adani ne daga zarar ka fito da su daga cikin ma'adani za ka fitar da zakkarsu to wannan iyakar abin da za mu karanta kenan sauran ku tattaro hankalinku ga baki ɗaya za mu aji zinare da azurfa mu koma naira da kobo da dala da fam domin su ne kuɗin da ake amfani da su yanzu asali a cikin zakka zinare da azurfa domin su ne imar kuɗi a wancan zamani kuma Allah madaukakin sarki ya ce zakka ta dukiya ce wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal ma'fu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah abtarada alaihim sadaqatan tu'khadhu sadaqatan fi amwalihim sadaka a cikin dukiyoyinsu to zinari da azurfa su ne dukiya amma yanzu su ne mikiyasin dukiya su kake bayarwa in za ka sai gida zaka je ka ɗauko zinari da azurfa ne ka ba wa mutum bal dinari da azurfa yanzu da kuɗi ake sayan su kansu don haka sai malamai suka ce mai hukuncin waɗannan kuɗaɗe waɗansu ɗan tsirari kaɗan suka ce ai waɗannan kuɗaɗe ba zinare ba ne ba azurfa ba ne Allah ya farlanta zakka a cikin zinare da azurfa don haka babu zakka a cikin kuɗi saboda haka duk kuɗinka in dai ba kana juya kuɗin da ya a cikin kasuwanci ba ba ka da zakka amma inda kana da miliyoyi da ka ajiye a banki babu zakka a cikin su wannan waɗansu ƴan tsirarin gaske wanda yake kuma wannan wannan magana ba saɓani ne na malamai ba kuskure ne ga waɗanda suka faɗa saɓawa ne ga shari'a ba saɓani ba ne a cikin hukuncin shari'a kusan akwai saɓani a cikin hukuncin shari'a akwai saɓa ma hukuncin shari'a wannan kaulin saba ma hukuncin shari'a ne ba sabani bane a cikin hukuncin shari'a me yasa yake saba ma hukuncin shari'a saboda Allah madaukakin sarki ya fallanta zakka a cikin zinari da azurfa ya fallanta zakka a cikin dukiya kuma waɗannan kuɗaɗe su ne dukiya ne su ne dukiya su ne ake sanin ƙimar abubuwa kamar yadda a da ake sanin ƙimar bawa da ƙimar diya ake faɗansa da zinari da azurfa yanzu aka tashi faɗan ƙimar gida da ƙimar abin da za a bayar wajen sadaki da ƙimar jinayat da aka yin an jima mutum ciwo ƙimar abin da za a bashi na biya za a kaddara ne da kuɗi da kuɗi ake kaddarawa kuma asali waɗannan kuɗaɗe ai sun zo a maimakon zinare da azurfa ne ya aka yi kuɗaɗen nan suka zo ne tukuna ya aka yi aka ringa amfani da takardar kuɗi aka bar amfani da zinari da azurfa tunda bai fi shekara ɗari da hamsin ba da aka daina amfani da zinari da azurfa asali dalilin da yasa aka daina amfani da kuɗaɗen nan da mutane suna amfani da zinari da azurfa ne wajen ta'amulinsu sai ya zamanto kan cewar mutane attajirai in za su tafiya daga gari zuwa gari suna jin tsoron ɗaukan kuɗi masu yawa saboda kuɗin in za su je su fatauci kuɗin nan tunda ƙarafuna ne ga nauyi ga rashin amincin hanya saboda haka sai suka ringa amfani da waɗanda suke ta'amuli da zinare da azurfa gursumeti masu sassaƙa azurfa da sassaƙa zinare wajen yin kayan adon mata saboda haka suna da zinare da yawa sai su ce shin kana da wakili a garin da za mu je kamar alal misali daga makka za su tafi misra sai su ce kana da wakili a garin misra ce ina da wakili sai ce to ga kuɗi na dinare ɗari rubuta min takarda in na je misira sai in karɓa wajen wakilinka a can kai kuma ka ɗauki kuɗin da kake bukata na kamasho akan wannan ya bashi kamasho ya bashi wannan takarda idan ya je wajen wancan na misira sai ba da wannan takardar sai ya bashi dinare. to sai ya zamanto mutane suna amfani da wannan takardar ya zamanto mutum yana buga wannan gursmeti ya buga takarda duk wanda zai zo sai ya kawo masa zinare ya ajiye sai ba shi takarda da cewa yana da zinare kaza a wajensa to har sai idan wani ya zo da wata takarda a bashi wannan zinaren sai ce me zaka yi da wannan me zaka yi da zinaren ne wallahi ni ma zan je in sai kayan abinci to ba baka takarda ka ba mu mai kayan abincin wannan takardar cewa kana da zinare kaza a wajena ko shi yake so in zo zan bashi zinaren maimakon ka ɗauki. kuɗin ka maimakon ka dauki wannan siyar sa ka je ka bashi saboda ka sai zama to wannan takardar ana amfani da ita maimakon kuɗin su kuma gursumeti suka ga ai ba zai yiwu ba duk masu wannan takardun a lokacin ɗaya su zo ce duk suna son zinarin su saboda ka in suna da zinare dubu a wajensu zinare dubu da yake a hannun mutum ɗari kowa yana da zinare goma goma alal misali sun san ba za su zo lokacin ɗaya su karɓa ba saboda haka sai su buga wannan takaddar sama da ta zinare dubu ta zinare wajen dubu goma su raba wa mutane saboda sun san ba za a zo lokaci ne a ce za a karba ba koyaushe aka zo za in koyaushe aka zo mutum ya zo ce na son kuɗin sa za su iya bashi za a samu kuɗi a wajensu amma da za a yi dogon layi kowa ya ce yana so tare da za a tona asiri to saboda suna gudun kada a yi wannan dogon layi wannan ta haka aka soma wannan shine asalin fara amfani da farin zuwan bankuna suna da benci da suke zama a kai suna da waɗannan kuɗaɗe nasu da kuma akwatinsu a gefe da suke zuba zinare su ɗauko takardu su ba mutane akan banci wannan bankin wannan banki ne ake ce masa banko da yaren Italiya shi ne ya zamanto banki shi ne asalin fara amfani da banki aka zo ana amfani da kuɗi kuma har da ake amfani da kuɗin nan kuɗi ɗin nan da ake bayarwa duk yawanci in ma ya zamanto wato a takarda ce da take nuna cewar kana da kima ta zinare ko ta azurfa kaza idan kuɗin ingila ne kuɗin ingila an gina shi ne kimar ta kimar zinare ce fan ɗaya na ingila akwai kuɗi za a baka nauyin fan guda ɗaya na zinare kudin italiya na azurfa ne kudin daular usmaniya na azurfa ne to sai da ya zamanto cewar lokacin da aka yi yakin duniya na biyu kasashen turai suka kasashen turai ya zamanto kan cewar arzikinsu ya karye sai aka ce to ga baki daya a sanya dalar Amerika, ita ce kadai take wato ita ce kadai dukiyar da take da take abin da take musaltawa shine zinari wato kowa in ya je zai iya da kuɗi a bashi dala america to idan ya ba da dala america za a iya bashi zinari wato sauran bankuna za su iya in suna da kuɗaɗen dala ta america to za su iya zuwa su kai ma america ta basu zinari a shekara ta 1945 a bretton woods ake wannan ittifaƙin shekarar da aka kafa imf har sai lokacin nixon tukuna a shekara 1970 da yan kai shine sai ce duk wani wanda yake da kuɗi na dala ta america da za a bashi ba za mu bashi zinare ba in ya zai karɓi dala ya karɓi dala shi yasa yanzu ake cewa yanzu america abinda take buga dala kawai take yi tana buga kuɗi tana raba mutane bayan gashi shine ainihin kimar dukiyar mutane amma kuma takardar banza ce dan yanzu in ka je ka ba dala america ba za a baka zinari ba amma da duk kudaden duniya sun zaman kan cewa rasidi ne na zinari ko na azurfa sai aka mai da su kuma rasidi na dala amma dalar za ka iya bayar da ita a baka zinari sai kuma daga baya sai aka ce dalar ma ba za a baka dinari din ba kawai kudin kowace kasa yana bayyana kimar karfin tattalin arzikin wannan kasa din akan haka yanzu ake to yanzu da aka daina amfani da zinari da azurfa amma kudin nan yana yana musalta kima ba za ka za mu bashi hukuncin zinare da azurfa ko za mu bashi hukuncin zinare da azurfa ba ba abin da zai hana mu bashi wannan hukunci domin zinare da azurfa da aka ba su hukuncin kuɗi saboda dalilai guda uku ne na farko suna da mutane suna da aminci kan cewa wannan kuɗi yana da kima na biyu za a iya amfani da shi wajen ciniki a matsayin naƙad ka miƙa a baka ka saya da shi har a baka canji na uku za ka iya ajiye shi saboda ka san kan cewa idan ka ajiye shi eh, yana nan da kimarsa kimarsa ba za ta lalace ba to duk wani abu wanda zai iya cika waɗannan sharaɗai guda uku ya zama to kuɗi ibn taymiya shekara wajen ɗari shekara wajen ɗari biyar eh, shekara wajen ɗari bakwai ya bayanin waɗannan sharaɗai kuma har yanzu waɗannan yan e-, economic suke faɗa akan sifar kuɗi kowane kuɗi sai ya cika wannan sharaɗai guda uku ibn taymiya shekara ɗari bakwai ya faɗi wannan kuma imam kafin shi imam malik ya faɗa yake cewa da mutane za su ɗauki fatar da mutane za su ɗauki fatar shanu su mayar da shi kuɗi tsakaninsu wanda suke ta'amuli da shi da ba zan yadda su riba a cikinsu ba ya zama cewa ɗauki hukuncin kuɗi wanda yi kan cewa shi kuɗi ilahi ne terminology ne da mutane za su hatsu cewa wannan ya zama to kuɗi muna da kima mun bashi wannan kima mun bashi yarda inda ka san takardar banza ce za ka yadda da wannan kuɗin ka bayar da shi ka bayar da gidanka karɓi takardar banza ka san ba takardar banza ba ce to tun da ku ya to dukiya don haka zakka tana kansa kuma zakka tana kan dukkan kuɗi wanda yake haɓaka ne yake karuwa kuma kuɗi yana karuwa ta hanyar juya shi don haka wannan shine ijma'in malaman wannan zamani illa waɗannan tsirari wanda suka saba wanda shi ba a sauraron su kan cewa kuɗi da muke amfani da shi din nan wato dukiya ce da zakka take waje ba kai. ya rage yaya za mu san menene nisabin naira tunda mun ce ga nisabin zinare mun ce gram 85 ga nisabin azurfa gram 595 to naira tunda mu naira muke amfani da ita me nisabinta to a nan wajen in kana so ka san nisabin kuɗi sawa'un naira ko riyal ko pan ko dala hmm, ko dirham eh, ko euro hmm. duk wani kuɗi wanda kake son ka san mikidarin zakarsa sai ka koma ka ga nawa ne mikidarin wannan nisabin na zinari a kuɗi tunda yanzu zinaran ana faɗin ƙimarsa to sai dai rigimar yanzu zinare ana faɗin kimarsa a kullum dangame da a bisa nauyi wanda yake ba shine nauyin da muka kiyasta ba mu nauyin da muka kiyasta shine nauyin gram su kuma suna amfani da wani troy ounce shi suke amfani da shi suke faɗin kimarsa a kullum a sati uku da ya wuce na ɗauka zami wannan karatun lokacin na ɗauka karatun mu zai kai nan ba ni wayata a da yake kullum suna fitar da kimar na fitar da na gano kimar a sati uku da ya wuce kan cewar shi gwal ounce daya na gwal dalar america dubu da dari shida da arba'in da biyu da dugu da dugu sufuri da biyar to idan kana so ka mayar da shi zuwa gram domin wanda da shi ne za mu samo nisabi sai ya koma gram hamsin sai ya koma dala hamsin da biyu da ɗigo saba'in da tara shine gram ɗaya to wannan dala hamsin da biyu da ɗigo saba'in da tara idan kai sau tamanin da biyar shi ne zai baka nisabi a dala wa yake da calculator ba mu gani ina yan canji kucin kucin dala hamsin da biyu da ɗigo saba'in da tara da ɗari da talatin da biyar sau tamanin da biyar ya zamanto dala dubu hudu da ɗari hudu da tamanin da bakwai wannan shine nisabi na a misali a dala to in za mai da shi naira sau nawa zami kenan dala ɗaya nawa ce eh sittin.

su can dubu ne bakwai da sittin da biyu shine misali mu kuma nan a sati uku da ya wuce dubu bakwai da goma sha bakwai da da sittin da biyu wannan mun ɗauki cewa a a asasin lissafi da zinare kenan to mu zo mu lissafi idan nisabin na azurfa ne nawa zai zama wannan lissafi na gwal kenan kuna bi na ana tare ko kuma an ko ko na sake maimaitawa to mu tafi zuwa azurfa azurfa a sati uku da suka wuce ita dala talatin da ɗigo talatin da biyar ounce yake kenan troy ounce to idan aka ana so a sani a gram a gram sifili da ɗigo casa'in da bakwai da biyar da bakwai da bakwai da biyar da biyu wannan gram ɗaya kenan nisabin azurfa gram nawa ne ɗari biyar da da biyar sai mu yi sau ɗari biyar da da biyar saboda haka zai ba mu dala ɗari biyar da tamanin dala ɗari biyar da tamanin sau ɗari da sittin ya zamanto 92,893 shi ne nisabi na azurfa to da azurfa za mu yi amfani wajen taɓadirin nisabi ko da zinari eh da azurfa za mu yi in muka ce da zinari kun ga mawadata da yawa ba su ba da zakawa saboda ka gane dubu biyar sai ce a kai nisabi ba mai dubu ɗari shida bai kai nisabi ba sai ya kai dubu ɗari bakwai eh wacan haka suka ce nisabi ɗari shida da ashirin an fahimta amma idan ku muka ɗauki azurfa sai ya zamanto in kana da dubu ɗari ma zakka ta hau kanka nisabi in ka dubu ɗari ya kai nisabi saboda haka da ne ya kamata a kiyasta kimar zakka wannan matsala ce da take tabani sosai tsakanin malamai a wannan zamani waɗansu malamai wanda yake shine ra'ayin su Sheikh Abu abin nan Abu Zahra shine ra'ayin su wannan Sheikh Al-Qardawi Dr. Yusuf Al-Qardawi da Wahbatu Zuhaili mai al-fiqh al-islami wa adillatihi su a matsayinsu su sun ce amfani da azurfa domin me suka ce domin ya fi amfani da talakawa don aka yi amfani da azurfa masu fudda zakka za su yawa ko ba haka ba amma aka yi amfani da zinari kuwa sai kaɗan masu samun wannan nisabi saboda in nisabi ya ƙaru kaga adadin masu fitar da zakka ya ragu amma in nisabi ya ragu adadin masu fitar da zakka ya karu to in ku adadin masu fitar da zaka ya karu kaga talakawa sun samu amfani saboda suka ce wannan anfa'u lil fuqara su kuma waɗansu malamai suka ce a'a da zinare za a amfani da shi domin zinare shine asalin bayanin kima yayin da sayyidina Umar ya zo zai bayyana kimar diya da za a fitar zinare ya amfani da shi ya ce dinare dubu shine diya bai amfani da azurfa ba sai ya amfani da zinari saboda aka yi duka kan cewa ne asalin kimatul ashiya kuma gwal ko a da din suka ce ko a da kimar abubuwa da gwal ake yi ta kuma suka ce duk da yake ana fitar da zakka saboda haƙƙin fakirai amma kuma musulunci ya tsare dukiya baya fitar da dukiya ba a karɓar dukiyar mutum sai da haƙƙi asali in kana da dukiya babu zakka a kanta sai ta kai wannan mikidarin to saboda ka ba za mu tabbatar da ta kai wannan mikidarin ba sai da kini yayin da ya zama to yana ƙasa na azurfa muna shakka ya kai ko bai kai ba tunda bai dace da na zinare ba amma in ya kai na zinare kaga na azurfa ma ya shiga ciki saboda ka suka suka ce na azurfa na zinare shine abin yi kuma wannan shine ra'ayin a a waɗansu daga cikin malamai kamar masu alfiqiyya al su ma ita ce suka zaba da kuma waɗansu haka malamai da suka rubuce rubuce akan zakka na'am ana abdullahi na'am diamond diamond ai shi baya cikin abin da ake fitar masa da zakka ko ka haƙo diamond ba ka fitar masa da zakka ba sai ka sayar da shi kudin sun shekara sana za ka fitar masa da zakka kuma shi diamond ba shi da wani hukunci na shari'a da aka rataya illa da diamond da platinum da fetur duk ɗaya suke na amma hukunci ana magana zinari da azurfani ne don haka ko mu kwamitin shari'a da suke fitar da kalandar shari'ar musulunci suna amfani da kimar zinare ne ba kimar azurfa ba wajen bayyana nisabi hmm. wajen bayyana nisabi kuma kaga shi ya sa ma ko wajen nisabin sata abinda ake cewa da wajen nisabin eh, nisabin sadaki rubu dinar ake cewa wa rubu dinarin aqallu musdaqi kamar inda mai tofa ce ko wa rubu dinarin aqallu musdaqi rubu dinari shine aqallin abinda ake bayarwa sadaki saboda ka zinari shine asalin abin da ake bayani ake lissafi da shi dan haka ya zama to shine zabin waɗansu malamai kuma kama a mu kamar yadda muka ambata kwamitin shari'a da kuma tun kafin shi kwamitin duban wata wanda tun a lokacin malam abubakar gumi da aka kafa duk zinari ake amfani da shi ba azurfa ba kuma dai wannan shi ne dai abin da muke fatawa da shi akan nisabin nisabin zinari din don haka idan mutum yana da kuɗi da suka kai wannan mikidari da muka ce dubu bakwai da goma sha bakwai da tara da wani abu a'a kun ga ina lissafin wanda muka ne ba na kalanda ba duk wanda yake so lokacin da za ka fitar da zakka za mu zo mu bayanin yadda da ake fitar da zakka wannan muna magana ne akan misali sai matsala ta biyu da take da alaka da wannan shine an yi bayanin zinare an yi bayanin azurfa idan kana da zinare da bai kai nisabi ba kana da azurfa da ita kaɗai bata kai nisabi ba amma in ka haɗa su su biyu sun kai nisabi za ka iya haɗa su ko ba za ka iya haɗa su ba na'am ba ka yi haɗa su ba saboda kowanne jinsi ne daban wannan shine kaulin shafi'i kamar yadda ba za ka haɗa akuya da saniya ba ka ce alal misali kana da kana da shanu ashirin kana da awakai ashirin kaga shanu ashirin ba su kai nisabi ba awakai ashirin ba su kai nisabi ba to za ka iya haɗa su sai a ce sun kai nisabi tunda wacce kila kimar awakai ashirin zai kai kimar shanu goma da zai sanya su zamanto talatin sai ka haɗa su sai su zamanto sun kai nisabi kaga ba a haka bil ijma to amma wajen zinare da azurfa an yi sabani shi imamu iya ce ba za ka haɗa ba amma da malik da abu hanifa da imam ahmad suka ce za ka haɗa su domin dukkaninsu duk da yake nau'i ne daban amma jinsi ne guda ɗaya na dukiya shine annafadaini kuɗi da ake bayar da su ba ba kamar a shanu da raƙuma da awakai bane da haka zaka iya hada su to dan haka a cikin abin da yake zan maimakon to a maimakon su ma zaka iya hada shi dan haka idan kana da kuɗi naira da kake da ita da ka ajiye ba ta kai nisabi ba amma kuma kana da dala kana da euro kana da riyal da idan aka hada su ga baki dai za su kai nisabi to sai ka hada su sun zamanto sai ka fitar da in aka hada za su kai nisabi sai ka fitar musu da zakka saboda jinsin su daya duk da yake nau'in su daban ne to waɗannan su ne ina ganin masayin inda za mu tsaya a nan a za mu tsallake a inda tartibin littafin yake don yadda tartibin littafin yake yanzu darasi da za mu zo gaba da kar wato dabbobi ce amma akwai sauran masail da suke da alaka da zakar kuɗi wanda ita ce ta aka fi bukatarsa da za a dawo da ita saboda haka za mu dawo ya zuwa gare ta bayan mun gama zakar dabbobi da zakar amfanin gona sannan a cikin za mu bi tartibin littafin don kada ya zama kan cewar an yi halɗe in na tsallake yanzu na kawo sauran duk da yake akwai fa'ida kan cewa mu gama da batun dinari da azurfa a gama da batun zakar kuɗi ga baki ɗaya wanda ke kuma shi aka fi bukata domin shi ne mutane shi ne fi shafar mafi yawan mutane don wanda ba manomi ba kaga bai shafe shi ba wanda ba mai kiwo ba zakar dabbobi ba ta shafe shi ba duk da yake dai zai iya sani domin ya iya yin fatawa ya iya bayani to amma zakar kuɗi ta yi ta shafi mutum saboda ta'amulin kowa da kowa da yake yi da kuɗi to sai mai haƙuri da abin da yanda shi malam ya tsara littafin waɗansu malamai ba haka suke tsara littafin hukunce hukuncen zakka ba sukan fara ne da zakkar dabbobi din sannan su zakkar amfanin gona sannan sai su tsallake su tafi wajen zakar kuɗi kamar yadda ya zo a hadisin anas a wasiƙar da anas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ga ma'aikatansa da suke karɓar zakka sai ya fara da zakar dabbobi sannan zakar amfanin gona tana ƙarshe ambaci zakar kuɗi to yawanci za a gama waɗansu zafan fiƙin sai su bi wannan tartibin to shi amma kowane malami wannan ifilahi ne ba wai ba wajibi bane ba mustahabbi bane <laughs> da ka zamu tsaya anan sauran masail din sai mun zo a cikin sai mun yi wannan tsallaken insha Allah za mu zo a mai ambaton insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a tambaya ta farko wannan yana cewa wai kamar nawa ne a naira a kudi zaka yi zakka ashi ne muke bayani a naira mun kaddara yanzu muke lissafin tare da ku gaba ki daya a bisa yanda ƙimar zinari yake dubu ɗari bakwai da ɗari ɗaya a dubu ɗari bakwai da goma sha bakwai da ɗari tara da sittin wannan shi nisa nisabi to kimar abin da zaka fitar da zakarsa sai ka kasa wannan da arba'in ka ɗauki wato ka raba shi akan arba'in saboda haka zai tashi wajen a wato dubu goma sha wajen dubu goma sha takwas da yan kai shi ne abin da zaka bayar zakar har tana dubu ɗari bakwai amma dubu goma sha takwas kawai zaka bayar ka fitar ka bayar zakarsa idan kana da miliyan ɗaya abinda za ka bayar zakarsa shine dubu ashirin da biyar in miliyan ɗaya gare ka dubu ashirin da biyar shi za ka bayar zakarsa na'am ne ɗaya bisa arba'in in kana da rabin miliyan abinda za ka bayar zakarsa dubu ashirin afuwan dubu goma sha biyu da ɗari biyar hmm. to wannan yace ina son karin bayani akan malamai masu ra'ayin cewa naira ba ta da zakka wani ƙarin bayani kake so eh, ba su da hujja hujjar su hujjar su a wato raunan naci dan idan kace ba idan kace babu zakka a cikin naira duk dukiyar duk masu dukiyar nan da suke da naira da suka sa kudin su a cikin naira ba su ba da zakka ba sai dai in sun je sun sai shanu ko sun sai dinari da azurfa ko sun sai awaki da raƙuma ko sun je suna yin noma saboda haka ma ba za a rinka ba da zakkar ba kwata-kwata wannan kauli yana daga cikin abubuwa yana daga cikin barna a cikin addini da Allah ne kadai san iyakarta barna ce a cikin addini malaman ku da suke faɗa abin nan wannan ba ba ba abu ne ba wani fa'ida bane ka a gaya maka suwaye suke faɗa daga cikin wannan malaman kuma su suka ji ya ce yana da tambaya wannan na kasance ina samun kokonto da wasuwasi a cikin ayyukan addini na kamar sallah alwala da sauransu to menene mafita shi mafita kokonto da wasuwasi maganinsa wato kada ka saurare shi ka kau da kai gabare shi gabarinsa ka rinka hukunci da ya yaƙini idan ya zo maka ka kau da kai saboda cuta ne rashin lafiya ne rashin lafiya ne akwai wanda idan kuma ka biye masa sai kawai karuwa kawai zai rinka yi saboda aka ɗauke hankali ake da gare shi ko shi ka rinka gini akan ne kuma ka rinka yawan addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya tafi maka da waswasi daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam akwai isti'aza daga waswasati sadr wato waswasin kirki waswasi na zuci to ka nemi ka nemi irin waɗannan addu'o'i din kuma kai kanka in kai jira ka rinka roƙon Allah ya tafi maka da ya kawo maka da wannan waswasi sannan ce ina da cutar basir na yawan karewar alwala to ya zan yi da sallah don ya zama tukancin cewa alwalarka tana yawan karewa saboda yawan wato abin nan yawan basir din iri biyu ne akwai basir wanda yake zai zama tukan cewa yana fitar da najasa ko yaushe zai zama yana fitar da najasa kamar yadda mai salasun fitsari shi kuma yake shi kuma wannan zai zama to basir ɗinsa ya zama yana fitar masa da najasa daga daga sa to wannan hukuncinsa zai ɗauki hukuncin mai istihaba kowace sallah zai mata sabuwar alwala sannan idan ya yi alwalar sallah a zahar zai iya yin nafila duk da wannan jisa tana fita wannan ba za ta hana shi ya sallar a zahar da wannan alwalar ba amma ba zai sallar la'asar da wannan alwalar ba ko kuma kamar ya zo masallaci nan ya shigo ya yi sallar magariba sannan ya zauna ya ji karatu ta da ya kama za a yi sallar isha ba zai sallar isha da wannan alwalar ba sai ya ji ya sabunta wata alwala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma mai ittihaba to haka mai hukuncin basur haka malamai suke bashi wannan hukunci kiyasan akan me mai jinin ittihaba jinin rashin lafiya wanda jinin ta baya yankewa to idan kuma basur din yana sanya shi da yawan fitar da iska ne cewa idan dai yayi alwala kafin ai sallah kafin yayi sallah in yayi alwala kafin yayi sallah alwala ta kare da eh eh salatul rih ba salatul rih shi ma duk haka zai dauka hukuncin mai istihada zai dauka in yayi alwala da sallah azhar to duk rihin da zai fita ba zai la'akari da shi ba haka zai yi sallarsa kuma ana ba mai ana cewa mutum yana da hukuncin salas na rihi na rihi idan ya zamanto kan cewar a cikin kowace sallah sai yayi a cikin kowane lokacin sallah kama misali da azhar yayi alwalarta ta kare kafin la'asar alwalarta ta kare ya sake wata alwalar ta sake karewa kafin magariba saboda haka ba wai salasun rihi din yadda mutane suke ɗauka ba ne kan cewa kowane minti biyar sai ya yi a'a idan a kan kowane lokacin sallah za ka yi rihi ana ba shi hukuncin mai salas inda ya zama to mustanka ne kullum mutum haka yake to ana ba shi wannan hukuncin kuma wannan duk saboda babinsa malamai sun gina wannan akan raf'ul haraji wato daukewar takura da tsanani tunda Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku wani tsanani da takura a cikin addinin ku ba sannan wani yace a bambance tsakanin zakka da sadaka ko duka ɗaya ne eh zakka nau'i ce ta sadaka zakka ita ce ita ce sadaka ta farilla amma ita ko sadaka ta hada da sadakar zakka da kuma sadaka wadda take ba ta zakka ba sadaka ta tadawi ta nafila wato ka ba mutum sadaka abin da ake nufi da sadaka shine duk da ka bayar da shi saboda Allah ka bayar da shi kana neman lada wajen Allah to wanda ka bayar da shi ta jihar farilla to shine zakka ita ce sadakar sadakar zakka wanda ka bayar da shi kuma ba ta jihar farilla ba ta jihar tatawu'i kai ita ake ce mata tatawwu kuma yawanci akan yi itlaqin in aka yi itlaqin sadaka tana komawa zuwa ga wannan jinsi na biyu ne eh, tana fila kamar yadda aka yi itlaqin zakka ba amfani da ita ga sadaka ta nafila amma nafila amma sadaka ana amfani da ita ga sadaka nafila da kuma sadaka ta farilla sai dai in aka yi itlaqi an in aka in aka sake ta babu kaidi yawanci abin da ake nufi shine sadaka wadda take ta mustahabbi hmm. eh ba a yin sadaka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin sadaka don annabi ana yin sadaka don Allah ne don ibada ce eh, sai ka koya masa a ba mutane shawara su koyi larabci domin fahimtar addini sosai kuma harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ne to to kun ji jama'a ana ba da shawara a koyi larabci eh, wannan shawara ce mai kyau kuma wannan masallaci yana da account ne wanda za a iya ba da taimako ba waɗancan kananan akwati ba eh akwai akwai account ah, akwai account kuma Allah ya da zamu ah, za a gaya ma za a liƙe number account din masallaci a cikin board a cikin wato ah, board da ake da shi na inda ake sa announcement don waɗanda suke so su kawo taimako ya zama tokan cewa sun bayar ya zama tokan cewa sun samu hanyar bayarwa insha Allah Allah ya saka da alkhairi dan Allah malam mutum zai iya yin wannan istighfarin astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi bayan idan da sallar farilla ko sallar nafila ne hukun astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da ake a'a da zai ba duk zikiri da aka ayyana shi a wani waje to ya ayyana shine sunna ka shi in ka baddala shi da wannan ka samu ladan yin wannan zikirin amma ko baka samu ladan yin wannan sunnar ba sau da aka an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama yana istighfari sau uku a wani hadisin hadisin Aisha ummul mu'minin sai ta bayyana cewa yana istighfarin yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dan haka wannan shine istighfarin da mutum zai ba wani siga maimakon sa ba ah, yana wannan ya ce ahalus suna zai iya auren wadda mahaifinta ɗan shi'a ne ita in ba ya shi'a bace za ka zai iya aurenta mana ita in ba ya shi'a bace zai iya aurenta na'am hmm? in ko a to ai wannan hukunci ya nema fatawa ya nema amma in shi amma in yana neman akan in yana neman halin da yake ciki ne fatawa ta yake nema mu ayyana akan kansa to sai zo a masa fatawa amma in bayanin hukunci ne na shari'a wannan shine hukunci to kuma ya rage kuma fatawa na ainihin halin da yake ciki wanda yake wannan akwai mulabasat da za ta iya zama to kanta ba lai fatawar ta dace da hukuncin da muka faɗa ba anan amma hukunci na shari'a shine kan cewa wanda yake wanda take ba ya ci abu zai iya aurenta na'am to ana hukunci ana bayanin hukuncin yarki in ta daina ba ai a bace ai menene hukuncin matar da ta kaurace mijinta har tsawon wata biyu kuma namiji wata nawa ne zai iya kaurace wa matarsa duk matar da ta kaurace mijinta ba ma wata biyu ba ko kwana ɗaya ne to tana cikin inuwar Allah da mala'iku mala'iku suna tsine mata kamar yadda ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mace ta kaurace ma shimfiɗan mijinta ba ta hal mala'ika za ta kwana mala'iku suna tsine mata saboda duk wannan wata biyun kullum da dare mala'iku suna tsine mata Allah ya kiyashe mu idan ta mutu a cikin wannan hali ta mutu a cikin mummunan hali amma dan game da hukunci na shari'a idan ta yi haka to miji ba shi da haƙƙi ba ta da haƙƙi miji ya ciyar da ita annashid mace mai kaura cewa mijinta nushuz tana yana zaman yana isqatin haƙƙin nafaka saboda haka ba zai ciyar da ita ba dan haka in a gidan take ba kudin cefa ne kuma abincinsa na to sai ya dauki so ya kulle eh ko shi ne ya bata mata ko shi ne ya bata mata ai bata da haƙƙi bata da haƙƙi ce wannan ko shi ne ya bata mata bata da haƙƙi akwai hanyoyi da shari'a ta nuna za a daidaita amma ba ta kaurace masa ba ba ta kaurace masa ba hali ɗaya ne aka halatta ma mace ta kaurace ma mijinta shine kan cewar idan ya sake ta saki uku ita ta tabbatar saki uku ne shi kuma yace saki biyu ne amma ita tana da yaƙini saki uku ne to anan wajen bai halatta wajibi ne ta kaurace masa har sai hukunci ya bayyana ba zai halatta ba a duk da shi ake gaskatawa wajen saki amma idan mace ta musanta ita ta ce a wajenta ta yi itikadi ta sani a yaƙinan cewa take uku ne to bai halatta ta yadda da ta yadda ya sadu da ita ba domin a lokacin da zai zamanto ya sadu da ajinabiya zai zamanto a ita da take da yaƙini akan haka tafkar ta yi zina ne haka abin nan shi kuma kamar yadda mai tufa ya ce a sanya shi ya rantse idan ya ki rantsewa a kulle shi na'am ana maganin kauracewa ne kauracewa ya zaman tukan cewa ba ta bar ta bar shi kwata-kwata ta tafi ko ta tafi gida ta yi yaji tunda yaji ba sai ta tafi gida ba ko a gida za ta iya yin yaji hmm, idan ya zaman cewa tana idan ya zaman cewa yana ɗaki ita kuma ta dawo ta dawo tana kwana a falo kuma ta shiga falon ta kulla kanta ba hmm. ga shi ma sai ya kulla sto a nan wajen na'am na'am ah, an ce da mutu an biya ta ne wai ba za ta zo wajen mijinta ba sai mijinta ya biya ta ai sadaki shi ne haƙi tun da ya riga ya biya sadaki ya biya haƙi in kai wannan maguzanci ne ai wannan maguzanci ne ah, wannan yace sami'tu ba'd ah, ba'd al-ulama babu sau wannan dai سمعت بعض بعض الأئمة يكتوشي بعض أئمة أهل السنة يقولون في الدعاء اللهم إنا نسألك بلاء حسنا أريد التوضيح في هذا الدعاء أيمكن للإنسان أن يسأل ربه البلاء البلاء أو كما يقولون البلاء الحسن وتوياتي ياجي سلم بين أهل السنة سنة روقان الله ككاوان بلائي saboda haka يا حالتي mutum ya nuna kansa kyakkyawan ko kuma akwai bala'i kyakkyawa to shi dai bala'i in ka fassara shi a larabci daban yake da a hausa in aka ce bala'i a hausa to bala'i a hausa ana nufin masifa kenan mummuna ake nufi amma a larabci ana nufin jarabawa jarabawa kuma Allah ta'ala ya ce wa nablukum bil khairi bil sharri wal khairi fitna mune muku jarabawa da alkhairi da sharri domin ta zamanto fitina a gare ku saboda haka a larabci ake cewa wa ablahu wa ablahu bala'an hasana Allah ya masa kyakkyawan kyakkyawan kyakkyawan wato kyakkyawan ibtila'i kyakkyawan jarabawa shine Allah ya ba mutum ni'ima ya gani zai gode ma wannan ni'imar saboda haka babu a bisa da wannan ma'ana babu laifi ka roki Allah wannan amma al'aula a cikin irin wannan kai amfani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi lafuzza na addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su ba ta cikin addu'o'i asura ni dai ban sani ba ban ga albala alhasan a cikin addu'o'i asura ba amma a cikin addu'o'i za ka ga al'afiya al'afiya ita ce ai albala alhasan din shine aminci daga bala'i kyakkyawan bala'i shine al'afiya wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me za mu roki Allah ya rasulullahi sallallahu al'afiya ku roki Allah al'afiya afiya na'am akwai wata tambaya na'am to saboda fankan nan da take ihu ba na ji sosai sai ka ɗaga murya ni ba zan yi ƙoƙarin sauraro ba don ba na ji ma'auni na zakka ai ba oh, wai da na faɗa ma'aunin gwal ai ba na amerika ba ne na'am wanda ake auna dala da shi oh da da nace da dala a maimakon gwal take oho troy ounce wannan kuskure ne kace na america ba america ne suke auna kimar dala ba ba america ne suke auna kimar zinari ba a kasuwar duniya ana auna kimar zinari ne a kasuwanni sanannu na duniya da ake hadawa sai a bada average din mutawassit din shi za ka gani za ka gani a internet amma ba amerika ake zuwa ana cikowa ba kada ku ce an mai da zakka zakkar amerika ba daga amerika ba ne amma troy ounce troy ounce guda daya daidai yake da gram 31 da dugo daya da sufuri da hudu da kuma sauran lambobi amma dai troy in kana so ka yi kamar yadda troy ounce zuwa gram sai ka raba troy ounce da 31 sai baka gram daya abin da natijar ne zai zamanto a gram to kuma suna bayar da yawanci da malamai abin da sukan ce idan mutum zai fitar da zakka ya je wajen masu sayar da zinari sai ya tambayi su nawa ne kima gram nawa ne gram ɗaya in suka faɗi ga gram ɗaya shikenan sai ya faɗa a shikenan sai ya yi sau 85 da shi sai ya san misali kamar yadda muka yi fatawa ga mutane ga mutane da suke so in mutum zai yi sunna na sadaka da da gashin yaro da aka haifa sai je ya samu mai ya je ya samu mai sayar da azurfa bursimeti ya bashi sai ya auna in ya auna sai ce nawa ne gram in ya gaya masa sai ce to in azurfa ne nawa zai kama sai ya gaya masa a naira shikenan ba sai ya yi ta lissafa lissafa ba malamai sun yadda da wannan ihtiyadi ka je wajen mutum uku ka je wajen mutane guda uku suka gaya maka sai ka hada sai ka dauki abin da ke shine madaidaici a tsakanin mutawassit average din to amma sai a yawanci yanzu hay'at da sauransu suna amfani da kimar a kasuwar duniya ne kimar hmm? zinarin da ake faɗa a kasuwar duniya a kowace sa'a ana fada akwai website yana nan in ka je ma in ka je ma a cikin google tunda yanzu kuna internet kowa ka je google ma kawai ka ce gold price kana danna gold price zai fitan maka kusan website din farko da zai so maka kawo maka shine wanda yake a koyaushe ka danna zai kawo maka price a wannan lokacin a wannan mintin da awar tunda abu ne wanda yake na kasuwanci a cikin kasuwar duniya to ba lalle kuma ya dare da yanzu ba lalle ya dace da kasuwar mu ta nan ba amma an kai amfani da wannan bittifax ta yi amfani da abin da yake zai zama kan cewar shi ne kima wanda ake bisa ilimi ba kawai bisa abin din kasuwa ba na to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأم بالخير بلاد المسلمين واجعل الأمن والقرار في بلادنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ادفع عنا ولا تدفعنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسجل ألسننا واصل سخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين